yayin da zaɓe ke ƙara matsowa yanzu haka dai ƙungiyoyi da ma sauran al'umma na ci gaba da faɗakarwa game da abin da ya kamata 'yan najeriya su kula gane da zaɓen da ke tafin kungiyoyi kama daga na muryar talaka da na rai dangin goro kai har zuwa na ma'abota sauraron kafafen yada labarai fa ba a bar su a baya ba Suna na malam baba yali kawu ciyaman na ƙungiyar media program observers to a gaskiya kafin ma ka ce zaka zaɓi mutum ka duba me yayi waye shi wani irin mutum ne wannan shi zaka tambi kanka kada mutum ya zo ya ce maka wai ni naku ne a'a ku zaɓe ni don kaza babu me yayi tun kafin wannan lokacin sannan kuma me meye zai yi har yanzu wai a najeriya ba mu wuce wai a mana kamfen da ruwa da wuta da wani abu ba haba wannan ai ba shi ne ba ni kirana ga matasa a nan shi ne a kullum karka yadda ai wasa a amfani da kai ta wajen magana bangan siyasa ko wani abu makamancin haka suna na yusuf usama kungiyar murya talaka kira da muke wa waɗanda za su yi zaɓe ba ka da halin da zaka gaya mutum wani abu ba tare da ka zaɓe shi ba illa iyaka karfin mu na zaɓen nan gashi nan yanzu malamai da fastoci suna ta kira ga matasa su je su karbi katin zaɓen su zuga katin nan zaɓen na a makarantu turum an rasa waɗanda za su je su karba kuma ana ta kiran matasa ka da abin da ka yi zaɓe ka da bakin cewa illa iyaka ka je ka karbi katin zaɓen ka je ka yi zaɓe ka zaɓe wanda yake so shine zaka cimma yanayinka sunana Yunusa Adamu Muhammad da kungiyar Rai Dangin Goro ita hukumar zabe ya kamata ta yi wani abu wadda duniya za ta yaba mata musamman yadda ake zargin Najeriya an yi zaɓuɓɓuka ba ɗaya ba biyu ba kuma an yi ta samun matsala ya kamata a ce ta tsaya tsayin daka wajen gaskiya duk wanda ya ci ko a wani fati yake a bashi domin ƙasar nan ta samu zaman lafiya kuma da ainihin za a yaba mata za ta fita daga zargin da duniya take mata ba ma kaɗai 'yan Najeriya ba. shima wani kusa a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. adamawa alhaji yaji gombe na mai ra'ayin cewa a ina gina ga 'yan siyasa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya zage-zage ba zai haifar da alheri ba fada ba zai haifar da alheri ba babban abun da ne yake son kowa ke koyi da maganar mu na 'yan siyasa shine ka fidda ƙuri'ar ka je ka kaɗa ga wanda ka ga ya dace shugabance ka nan ne manuniya za ta nuna cewa mun san abin da muke yi ba zagin wasu ko rashin kuma wasu ko zagin ko abin da zai bata jam'iyya ba wannan ba ka shi zai sa a soka don haka ni kira zan yan uwana yan siyasa dan Allah a kiyaye abin da zai kawo tashin hankali yanzu ma ga halin da muke ciki a kasar nan yau fituna ko fituna don haka wannan ba ta da alheri mu tsaya mu yi zaben gaskiya wanda Allah ya ba mu tare mu bi shi to koya masana haka shari'a irin su ba sason da Joshua Ugire ne ma ke ganin kiraye kiran da wasu suka ta yi na a dage zaben mun riga mun gama damara ai jiki magai kowa ya wahala waye zai je zabi mutuwa waye zai je zabi wahala gwamnati dai muna da ita gwamnati amma ana kashe mutane ana kashe jami'ai jami'an tsaro ana kashe kowa kowa yana jin tsoro ana cewa ana an ɗauki mataki za a kare wannan abun abun baya karewa ai ana kiraye kirayen a ɗaga zaɓen nan domin sun san mutanen najeriya sun ɗau alwashin za su kada gwamnatin nan kuma ko da bayan kwana dubu suka ja zaɓen nan za su faɗi amma kuma ba za mu yarda ba dole a yi zaɓe sha hudu ga wata da kuma 28 ga wata harkan zaben nan yau shekara guda da aka fitar da timetable mutanen najeriya a lokacin can sun ce an yi sauri an yi kaza an yi kaza an yi kaza idan inec ba za ta iya ɗaukan matakai da gwamnati na shirya zaɓe bayan an fitar da eh, timetable na zaɓe shekara ɗaya ba to ko har zuwa har zuwan mahadi ba za su shirya ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya